الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بحاله وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu ba sha uku ga watan bakwai miladiya ko sha hudu sha hudu sha hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha Allah mai girma da ruwaya ya haɗa mu a wannan masallaci na Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda ya saba gudana a cikin wannan wata mai albarka wata babba muna cikin aya ta tamanin da kuma yanzu insha Allah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاء aya tana mana bayani akan asali na shari'a ka'idar shari'ar musulunci game da labari karɓarsa da yaɗa shi musamman idan labari ya kasance labari ne da ya shafi tsaron kasa ko kuma labarin da ya shafi zaman lafiyar kasa ko kuma ya shafi tsoro zai iya haifar da tsoro a cikin zukata ko kuma zai sa tsaro ya samu gargada ya samu matsala ne Allah subhanahu Ta'ala yake ba mu ka'ida da ya kamata a yi amfani da ita wajen karɓar wannan labarin ko kuma wajen yaɗa shi shin ya halatta duk labarin da aka ji kawai sai a yaɗa sai Allah subhanahu Ta'ala ya ba mu ka'ida ya ce a mai da labarin nan zuwa ga shugabanni abin ya shafi gwamnati ko a mai da al'amarin zuwa ga gwamnati shugaba a cikin al'umma shi ne ya fi cancanta ya kalli wannan abin ya yi bayani ga al'umma ko kuma wanda yake cikin mutane masu hankali masu basira masu ganin hangen nesa da sauran siffofi na kamala a cikin mutum shi ne muke karanta tafsirin a shehu sa'adi game da wannan aya yi mana bayani jiya akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ladabtar da bayansa akan cewa idan sun ji labarin da ya shafi tsaron ƙasa ko kuma abin da zai iya kawo razana da burkici a cikin ƙasa to su mai da wannan labarin zuwa ga mazuman shugabanni waɗanda su ne suka cancanta su yi bayani ga al'umma akan hakikanin menene gaskiyar wannan labarin shi ne za mu ci gaba da bayanin da ashe ku sa'adi rahimahullahi sai ya ce idan in yi idza da maslahata idan shugabanni da ma'abota kwakwalwa da hankali da natsuwa da yi ma al'umma nasiha suka ga akwai maslaha a cikin yada wannan labarin Wani shafan lil kuma labarin zai kara wa musulmi karkashi ba zai sa su su dakushe ba wasu suhuran lahum kuma zai sa musulmai su ji daɗi su farin ciki da labarin wa tahabbutan min a'da'ihim kuma akwai kariya daga abokanan gabarsu labarin ba zai zama an ba abokanan gabarsu wani satar an wata satar ansa ba wani leakage yi amfani da shi akwai rika da yawa da ake ambatawa ko mutane suke yi idan aka zo aka yada labarin to sai abokanan gaba kuma su ɗauki wannan labarin a matsayin su kuma wani strategy wata dabara da za su yi amfani da ita domin kuma su afka ma musulmai to shi yasa ba kowane labari bane za a zo a yada shi yasa Allah ya ce a mai da labarin zuwa ga Annabi alaihi salam a lokacin da yake da rai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai to akwai magadansa shugabanni jagororin al'umma masana masu ilimi masana fikru masu sanin ya kamata a cikin al'umma to sai su duba su ga shin akwai fa'ida akwai maslaha idan sun yada wannan labarin ga al'umma wa irra aw ma fihi maslahatu idan suka ga ba maslaha a cikin yada wannan labarin aw fihi maslahatu ko kuma akwai maslaha walakin madarratahu tazidu ala maslahati sai dai cutar wasta kuma ta fi maslahar da za a samu akwai maslaha a ciki amma kuma akwai cutarwa cutarwar tarin jayi maslaha me ya kamata su yi lam yuri'uhu ba za su yada labarin amma wanda baya cikin ahalin ra'ayi wal ilmi wal nusi to shi din labarin da ya ji to ya yada labarin nan zai iya zama cutarwa ne ga al'umma musulmai shi kanshi ne ba da labarin zai eh, ke ko kuma akwai wata maslaha akwai wata gyara da ta shafi al'ummar musulmai amma cutarwa kuma da za a samu an yada labarin ta fi yawa to ba za a yada ko kuma ya kasance labarin ma idan an yada shi to abokanan gaba za su ɗauke shi ne a matsayin wata dabara wata makida da za su yi amfani da ita an ba su satan ansa sai kuma su je cutar da musulmai da wannan yanzu akwai wani shiri da ake yi a gidan talabijin ɗin aljazira sashin larabci daren talata ba abin da wannan shirin yake yi ke kodar a larabawa sunan shirin alittijahul ma'aki mutane ne guda biyu ake gayyatowa masu ra'ayi mabambanta ra'ayoyin su mabambanta karshe ne su ci mutuncin junansu su zazzagi junansu wannan na ce ma wannan munafiki da kai Isra'ila take amfani wannan na cewa da kai Isra'ila take amfani su kuma Isra'ilawa Yahudawa da sauran kafaran duniya suna kallon su suna musu dariya ga wawaye su sun bayyana asirin su a duniya kuma gidan talabijin ɗin aljazeera, ai ba wanda bai kallo ba gidan da ba a kallon sa hanci ne da gidan kowa talabijin ne na duniya amma haka suke zuwa hawa'is abubuwan kunya na larabawa haka suke yadawa da ma musulmai kaga irin wannan labarin ta babu alkhairi a cikin shirye-shirye ne da ba su da alkhairi to ne nan a shehu sa'adi duba wannan magana ta fi dan shi duba ka'idar da ya ba mu yace wa fi hada dalilu li qa'idatin adabiyya a cikin wannan aya akwai dalili akan ka'ida ta ladabi ko ta tarbiyya وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور شين إذن بنتكي أبقى جمد ولا الأمر من الأمر الرايوة ينبغي أن يولى من هو أحمل لذلك يا وجب أميد ولا أبو سوى جمتنا أحد الفني idan aka mai da abu zuwa ga ya ce yanzu ka daukan bakan kanka wannan ka'ida ko talabijin za ka siya ba kai da ka je ka siya da kanka ba sai ka samu masani kila ku tafi tare da shi ku je ku siyo sai rayuwarka ta kuma kan sauki tsamanin ka ce kai ka iya komai ka san komai za ka yi ta tara abubuwa marasa kyau kuma za ka yi ta shirme a cikin rayuwa shi yasa mutumin da Allah ke son sai ya zaba masa masoya ya zaba masa masu shawara ya tara masa mutane masu kwakwalwa wanda za su rika ba shi shawara shi ya kira a cikin rayuwa shi kuma a ransa baya jin cewa ya fi kowa baya jin cewa ya san komai yana komawa zuwa ga masana sai su nuna masa ce a abu kaza ka ai duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki ba aka da aka tafi sai manzo Allah sallallahu kuma ya zabo wani waje ya ce nan ne rike ke mu tsaya a nan sojoji su tsaya a nan wani sahabi da yake da dabara ta yaki tun kafin zuwan musulunci sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah wahayi ne Allah ya maka yace mu zauna a nan bazan su ne ce a ni dai na ga ya ku cancanta ni gani na ne yake ina ganin ya kamata mu zauna a nan sai wannan sahabin ya ce ba haka ya kuma ya kamata mu zauna ya faɗi wasu ka'idoji na yaƙi ya ce zai ganin nan wajen ya cancanta a zauna zalla sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban su tashi daga wannan wajen aka koma inda wannan sahabin ya bada shawara a koma kuma aka yaki aka ci nasara to komawa zuwa ga halin fanni matsala a cikin rayuwa kuma Najeriya ya mutuna yana cikin matsalolin mu ce rashin girmama fanni da masu fanni ana iya ɗauko mutum ya karanta harkar noma a ce shine ministan kuɗi ko ya karanta harkar noma a ce shi ne ministan lafiya duk a Najeriya ana yi ko harkar ruwa ya karanta a ce shi ne ministan tsaro duk a Najeriya ana yin wannan ko haka ba ta lafi wannan al'ummar da ta zama haka take ba ta girmama ta takhassus ba ta girmama inda wani ya zama ya karantu a wajen al'umma sai da ba za ta ci nasara da shi na shehu sa'adi ya ce wannan aya tana zama dalili akan ka'ida cewa duk abin da ya taso ma al'umma to a je a samu mazowa wannan al'amarin su ne za su bincike su gano abin da yake daidai wa ila wa yuj'ala ila ahlihi wa la yutaqaddama bayna aydihi a a sanya al'amarin nan zuwa ga masu shi kada a wuce gaban su ba fanni na bane kaza to tsaya shi ke nan sai abuta shi na imamu da ghazali Allah ya kansa yake cewa law sakata man la ya'rifu la qalla al-ikhtilaf yace da wanda bai sani ba ya kama bakin shi ya shu to da rigima da sabani sun sun karanta a cikin al'umma da ba za a ka samu sabani ba ni ban sani ba sai ne gum da baki na ba fanni na bane to can cikin abin da ba a ma wannan kaga dama wanda aka kuma cin a ajiye shi addini kowa ya san shi kowa na ta cewa akan da wanda bai san alifin ba ba ta ina ma zan a fara rubutun larabci ta dama ko ta hagu ko ta ƙasa ko ta sama bai sani ba amma kuma magana a ta fi zai sa ba haka zo sauran fannonin da ake girmamawa a ƙasa su ma yanzu ga ta ana musu Karshen wanda ake ma wannan cin kasa shine hakan lafiya yanzu kowa likita kowa zai iya buɗe shago ya rika cewa duk cutar da kake da ita in an je ingila an je america an je germany ka zo yana da maganin cutar ka kuma kila ko rubutun rubutun abcd bai iya yi ba kuma dai likitancin najeriya ya zo sai taimakon ya iya abcd ko kwana ko likitanci a najeriya mutum zai iya turanci ingilishi ni dai ban sani ba amma yanzu kowa likita ne a najeriya kowa likita ne cuta babbar cuta ce kawai wani ya zai ba da maganin da ya ga dama a sha shi ke na a mutu irin na baya a shehu sa'ad ya ce wannan ka'ida ce ta shari'ar musulunci cewa a mai da al'amari zuwa ga masanansa fa innahu aqrabu ila as wannan shine fi kusa zuwa ga daidai wa ahra bi salamati min al kuma wannan shi zai sa a kubuta daga kuskure ba za a rika shirme a rayuwa ba وفيه النهي عن العجلة والتسرع sannan a cikin wannan ayar akwai fikihu da ke karantar da mu cewa ba a san gaggawa da hanzari a cikin rayuwa mutum kawai da abiya ta so ya yanke hukunci da gaggawa linashi umuri wajen yada al'amurra a ana buƙatar natsuwa a tsaya a kalli wannan abu ta ina ya kamata a fuskance shi min hini sama'iha daga jin labari ko sai a je a yada ko daga cin al'amari sai a yada wannan ayar sai mana hani game da haka sannan wal amru bil ta'ammuli qabla al kalam sannan aya tana umurtan mu da cewa mu tsaya mu lura mu natsu mu yi tunani kafin mu yi magana kafin mutum ya tuno me zai faɗi kafin ya faɗa abin da zai faɗa to ya tsaya ya tunani shi yasa mawaki yake cewa usika fi nafmi al kalam bi khamsati إن كنت للموت الشفيق مطيعا لا تغفلا سبب الكلام وكيفه ووقته والكيف والكم والمكان جميعا wannan mawakin ya yi hikima ya sa ƙa'idoji guda biyar na magana duk maganar da za ka yi ka ba kanka ƙa'idoji guda biyar la taghfalin sababal kalami dan me zan yi magana akwai dalilin yin magana ta in babu dalili sai ke shi in akwai dalili sai ka furta in ba dalili sai shi ne wani daga cikin masu kima yake matansa nasiha yake cewa ya bunayya la tatakallam fi ma la ya'nika wa da'i kalama fi kathirin mimma ya'nika hatta tajid lahu mawqinan ya kai dana ka daina magana akan abin da ba sababi yin magana kai maganan ma da akwai sababi ka tsaya ka kalla shin ya cancanta kai maganar a wurin domin akwai maganar take da sababi amma wajen da za a yi ta cancanta a yi ba shi ka kama bakin ka shi shi ya ce la taqbal sabab al-kalam sabab al kalam wa waqta sannan lokacin yin magana an baka ka'ida ta lokaci a cikin ladabin magana ka zama kana ma kanka tauƙidi minti nawa ya kamata in yi hawa nawa ya kamata in yi wal kamma sannan adadin me ya kamata in faɗa wal kaifa ya zan yi magana ka inda ya kamata in ɗaga murya in ɗaga murya inda ya kamata in yi kasa kasa in ɗaga, in yi kasa kasa inda ya kamata in yi dariya a magana ta in inda ya kamata in nuna fushi in yi fushi. wal makana jami'a sannan ka lura da wurin kuma da za ka yi magana wannan ayi ka karanta da wannan ladabin tsayawa ka yi tunani kafin ka yi magana me zai zama sakamakon